رحمه الله يا وارثين نبيهم بشراكم ما إرثكم مع إرثهم سجدان شتان بين الوارثين وبين موروثيهما وسهام ذي سهمان يا قوم ما صاح الأئمة جهدهم بالجهم من أقطارها بأذان إلا لما عرفوه من أقواله ومآلها بحقيقة العرفان قول الرسول وقول جام عندنا في قلب عبد ليس يجتمعان نصروكم والله جهد نصيحة ما فيهم والله من خوان فخذوا بها فخذوا بهديهم فربي ضامن ورسوله إن تفعلوا بجناني وإذا أبيتم فالسلام على من اتبع الهدى والقادة قرآ سيروا على نجب العزائم واجعلوا بظهورها المصر إلى الرحمن سبق المفرد وهو ذاكر ربه في كل حال ليس ذا نسيان لكن أخو كصلاة منقطع به بين المفاوز تحت بالجيلان صيد السباع وكل وحش كافر بئس المضيق لأعجب الضيفان ولذلك الشيطان يصطاد الذي لا يذكر الرحمن كل أوان والذكر أنواع فأحلى نوعه ذكر الصفات لربنا المنان وثبوتها أصل لهذا الذكر والنافي لها داعي إلى النسيان ولذاك كان خليفة الشيطان ذا لا مرحبا بخليفة الشيطان والذاكرون على مراتبهم فأعلاهم أولو الإيمان والعرفان بصفاته العليا إذا قاموا بحمد الله في سر وفي إعلان وأخص أهل الذكر بالرحمن أعلمهم بهم وترك الرحمن وكذاك كان محمد وأبوه إبراهيم والولود من إمران وكذاك نوح وابن مريم عندنا وخير خلق الله من إنسان بمعارف حصلت لهم بصفاته لم يوصها أحد من الإنسان وهم أولو العزم الذين بسورة الأحزاب والشورى أتوا ببيان وكذلك القرآن مملوء من الأوصاف وهي القصد بالقرآن ليسير معروفا لنا بصفاته ويسير مذكورا لنا لحنانه ولساني أيضا مع محبتنا له فلأجل ذا الإثبات في الإيمان مثل العطاء من البناء فمن يرم ختم الأثار فكيف بالبنيان والله ما قام البناء لدين رشد لله بالتعطيل الديان ما قام إلا بالصفات مفصلا إثباتها تفصيل ذي عرفان فهي الأساس لديننا ولكل من قبله من سائر الأديان وكذا كذا دكة العباد أساسها التعطيل يشهد ذا أولو العلم والله ما في الأرض زندك تنبدت إلا من التعطيل والنكران والله ما في الأرض زندكة أتت من جانب الإثبات والقرآن هذه زنادقة العباد جميعهم ومصنفاتهم بكل زمان ما فيهم أحد يقول الله فوق عليه مستول على الأكوان ويقول إن الله جل جلاله متكلم بالوحي والقرآن ويقول إن الله كلم عبده موسى فأسمعه بذي الآذان ويقول إن النقل غير معارض للعقل بل أمران متفقان والنقل جاء بما يحار الأقل فيه إلى المحال البين البطلان فانظر إلى الجحم كيف أتى إلى حس الهدى ومعافي الإيمان بمعاول التعطيل يقلعها فما يبقي على التعطيل من إيمان يدري بهذا عارف بمآخذ الأقوال مطلع بها دشان والله لو حدقتم لرأيتم هذا وأعظم منه رأي الياس لكن على تلك العيون غشاوة ما حيلة الكحال na kaga abili yake dalla أمبيسي bishi an bishi wannan na ugo kenan sai da kaza ya tsanta alikin da ke ciki na son kalma ba wata kalma da ake illa so saboda haka nan ga dan bayani لكي يقول المؤلف رحمه الله ابن القيم الله تعالى كذكره لما ذكر هؤلاء المعطلة لو كتن دي أنبتوا وإنهم معطلين من المتكلمين يعني علم الكلام وغيره وأنه ورثوا من الفلاسفة سنغادو دقى فلسفة wal manatiqa da yan mandi yana ce musu ya ware fi na nabi ya hau ya ku masu gadon annabi kaga wancan ba an yi su ba a su wai zama inda ya yi da ake zai kiyar da wadaren mai gadon da wanda aka gadon da kayan gadon gaba da ce Allah wadaren safa ilan nari eh sai da kan alisun ke ko kuma Allah suna ya ware shi na nabiyya ba shi ne baitin farko wata ya magada annabinsu ya koma masu gadon annabinsu annabinku bushiraku sha shaɗa da wani daɗi ku albishirin kuma biya annabi ma irsakum ma irfi masiyani ma irsakum siyani ma irfi kayan gadon ku bai zama daidai da kayan da suka gada ba me muka gada alkur'ani da sunnar mazalla su kuma mai suka gado falsafa ko mande? mun gaji annabi muhammadu sun gado hadara hmm? mun gado annabawa sun gaji shekaru akwai daban-daban kaga saboda ga ku mabiya annabi ليس الوارث للرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين ورثوا العلم فقط لأن العلم إن لم يكن معه عمل ودعوة فإنه قد يكون وبال على صاحبه ليس وارث للرسول كم آه babu laisa alwarithu lirrasuli babu wani mai gadon annabi ainihin hammu alladhina warathul ilma babu lirwarithi rasuli wanda humul ladina warathul ilma وصول وين ده سكر قاعدين إلمي فقط لأن العلم جاب إلى الأوقات المرفوع ليس الوارث للرسول بامي قاتل النبي بني با هم mai eh. na tsallake na ban yi shi ba na shi yi ko daga baitin na fado nan ban ce bushira kun ba to sai wancan layin farko ya kwashe ne na ganin kamar na fasar bai sai shi kenan bushira ko ai bushira lako da ta na ga yi shi albishirin walware suna lirasuli masu gadon annabi humul ladina warasuhu ilman wa amalan wa da'awatan gaskiya ban ji ya masu gadon annabi a albishirin wa ya magada annabi bisharan ko bisharan humul ladina warasuhu sune wa'inda suka gado annabi ilman wa amalan wa da'awatan ba kuɗi suka gado ba suka gado annabi wajen ilimi da ya koyar da kuma yin aiki da ilimin da kuma yin kira zuwa ga ilimin in an ce al'ulama wani fasil abubuwa to to menene suke dole suna hukunta na farko dai sun san ilimi na biyu suna aiki da ilimi na uku a suna kira mana suna karantar da mutane wannan ilimin ba a zama malar ba koyarwa duk malamin addini ne kai kafin wani ya gudu ka koyar sai dai in ba ka samu wanda za ka koyarwa ba ya koyar yanzu ba ka ce ba ba sai dai ka ce mutane na neman ilimi saboda haka na alaman malami wanda za ka gani sai zauna na farko dai yana tsare da ilimin to yana aiki da dai daidai karfansa yana kuma nuna mutane الذي لم يعلم ايش هو ما لم نصنع الذين يدلون على ذات الله كو ويحذرون عن اتباع الشرك هؤلاء هم علماء السنة هؤلاء هم الوارثون للرسول صلى الله عليه وسلم وصداد النبي هذا هي تاكسا فرقوية كريمة ليس الوارث للرسول بامیگادم با النبی بنی با اینی هم الذین ورثوا العلم فقط وانده تو کگادو کراتن کوئی کراتن کوئی با کگادی النبی با من کتا بتا ليس الوارث للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي هم الذين ورثوا العلم فقط بدون عمل ولا دعوة هؤلاء لم يرث الرسول shi ma a cikin ya irin wannan kafe na sai samu ne can gida a GRA ya sa get an sa get ba haram ne zama a GRA ba kada ke man da magana ba a kana iya zama amma kana bari kwata kwa shi wurin kai zai karatu ai kaga abokan zo ne a GRA yake ko amma cika gidan ciki da akwai wanda kullum daga tudun wata sai yake sallah asuba ne hatta wasu da yake da sallah asuba ya sace shekara na kaza na sallah asuba ya bayan abu kasu ta dubi daga tudu mu ke ruwa can ba a rufe wurin ba za a je a nan ba a yi karɓo sun kanta an bar wannan ke da kai wasu ma nan suke kwana lokacin akwai ɗan dama dama ƙasar in ka sa na yi kika kai zaman ka wani wannan ne masaukin zama yanzu ta kwari da kwai mashaki هم الذين ورثوا العلم فقط والنبى مقال لأن العلم إن لم يكن معه عمل إن إلمي باب Wa كتاب هو دعوة باب كرا دعوة كما تقفي وإنه قد يكون وبال على صاحبه هذا ينصر da na damke wancan narsa idan kullum masa na je na dawo na je na dawo a sai na bar wani abu ne a baya Shattana bai na lawale dina, wa bai na mahoro, sai hima, wasu amizi shugabanni. Shattana haihata, haihata. Ba'oda bai na lawale dina, tsakanin magadanar guda Wa bai na mahoro, sai da tsakanin abunda suka gadar. Wannan zungaje a nabi, wannan zungaje a diso. wasu hami zai su rumani da kafofon da suka gado shattana bi ma'ana shattana bai na lawari ta ne liha ula'i wa ula'i nisan ya kai nisa tsakaninsu wa bai na lamuwarki na aida ya kawo ma fahal a immatu juhudahum bil jami man a tsatsariha bi azani إلا لما عرفوا من عرفوه من wa ma'aliha bihati kati irfan ita ya kau, jama'a kada ku je mun ni jihamun nan bini bini jamu bini bini jamu kada ku ga manyan malamai na duniya suna la'antar jamu suna maganar mu akwai da ni ruwa bai tsari banza ita ya kau, ma fa halalin ba imamai ba su yi kwalala hun iya karfin su bai jami da jahumu ba man a kasari ha hannun bi zane wanda ke sassanin duniya da kira mai karfi akan jahamu illa lama a ko sai abinda suka sani akan illa sa suka gani sa suka gani min a kawalibi na maganganu shi isa suka dage suke ta kira ai hattara ai hattara wai an waye gari sake ke ɗaya lullube illa jamu wai yau musulmai ne ke karantar da jamu musulmi ka ce wai a kawo maka fa'idodin gudun wanda jamu ba na dini musulunci sai wautar kasa kai wauta wa ma'ali a dama koma maganganu bi hakikatin irfani bisa hakikanin sani fal'ulama'u malamai fi haƙaƙari dunia apa safan dunia, gabashin dunia, yematin dunia, arewacin dunia, kudancin dunia, malamang addini sun yi kira akan jihanmu kullaha sarrahan bin jahali sun fito fili sun nuna jahilcin jihanmu wa shanna'at alaihi sun fata aikinsa wa bayyana butulanu mazhabi sun yi bayanin bakin mazhabarsa mazhabarwa jamu li'annahum ya'rifuna saboda suna da sanin ma li hadal mazhabi min al-athari sayyi'a abunda mazhaban nan take da shi na illa mana idan aka ce Allah ba ya da suna ba ya da sufa to bai rage addini me ake bautatawa babu bai sama bai kafa babu shi a gaba babu shi a baya babu shi a dama ba shi a hagu baya ciki kuma baya waje ba a kamanta shi da akwai ba a kamanta shi da babu sai babu kenan wannan shine makomar lamarin ina da wasu wayannan ka ai a ƙarshe za su ce za su daina daga nan yanzu abinda suke so in kunye da magana ai daga nan sai ake masa ajiyar ɗaga hannu sun yanzu ban gaba kawai yan zamani ba su ɗaga hannu ba idan aka ce Allah ka ba mu ruwa mai amfani da yawa Allah ka kaɗe mana mafizun da ke Allah ka buɗa mana rayuwar duniya da ta an kun gama gyara ya ba ka taba ganin irin wannan ba a kai ya ce ka ka za ka sai na ke yi a ba da ba da ce ɗan da cikin nan ke yi daga nan kun kasa can waje kan ku ka ce wanda yawan nan aure su ne ma haka ke inda na kula dan ba su lafiya sai kasa mai ya ba wani kwana kwana da zai a kan mai to ka daina yi ikon Allah sai ka daina yi to ka gani ma wani shi wannan karantar da shi a kai to da littafi ko ba haka kawai daga kaga kenan kai karatun mu na safe karatun da kake zuwa da safe ka daina zuwa kawai a gunga ya bi ma bauti. eh sai eh, mala yawa eh, eh, to ai abin da yawa za mutum ina roƙon ya je gaban sarki ya takura ya tsaya ina kirma a gaban sarki amma za a roƙi Allah ya ce wannan ba da an kula ba ne wata rana ina ina ina ta yi wani yara na ke ce mutum ne dan boko ne bai bai tsokan ana mana irin ne na yara sai zai kira wani ke wai kai tsakanin da Allah wai kai wanda hakika kake yi ya ni musulunci a haɗa kanka a gaban halitta kana kyama kana magana bakin ka na rawa amma kana magana da Allah ka zama kamar kana magana da abokinka ko abokinka kake neman biyan bukata wurin sa ai ka tsaya ka tara masa kafa to ballantana in hujjoji kake nema ina adadin su wannan littafi na da makaranta aljawab alhaji liman sa'ala an du'a shafi ina jin wata rana wani na magana babu inda aka ce in za a yi du'a ya kalli alƙibla babu wani na kalli shi daga zama haka ne shi za mu zauna da kai kai ne zan dinga bin kana kan ta daga ja akwai a lissafi gaba babu inda aka ce ko ina ka kalla ba za mu waje ce sai masha laru, mushe mun gano kan bakin zaren me bakin zaren ba zai yiwu ba ka baro gida ka zo ka zauna ka karanta abin da za ka karanta sannan mutanen gida suke ce ba karatun ka ko mina lami ai haka kullum kana hanya daga mina ka zo nan kullum kana yin daga mina ka zo suna koma ce nan ka koma gida ka dinga yin abin da suke yi ما في توقيت وقع إلا مذكرة تازي كوي من بيان إلا مولين يا إيدي نفرقو مغانا ننجف كياتي كو قرياتي سننك خطو كنا كديتي نزي كلو بهذا المذهب من الآثار السيئة على الأمة الإسلامية قول الرسول وقول جهنم عندنا في قلب عبد ليس يجتمعان قول الرسول maganan annabi da maganan jahamu ko mu dai a waje ƙwallo rasul wa mu a wurinmu laisa ya sami a nufi kalbi abdi ba su haɗuwa a zuciyar bawa mu maganan annabi da maganan jahamu mu fa auren mu laisa yashami'ani ke qawli abdi annabi ya ce Allah na magana ya ce Allah baya magana to ina zaka je ka zuciyarka ko dai ka ɗauki na jahamu ka bar na annabi wa ma ka ɗauki na annabi ka kyale na jahamu amma ba su haɗuwa الله النبي يأتي هنا فما النبي يأتي الله لنا فما جامع يجيبا يا فما تو كابون كوي ده كلا إما كجيبا يا فما كبر مغلا النبي و إما كتي هنا فما كبر مغلا جهم ده كلا لماذا؟ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قوله حقيقي saboda dai maganan annabi magana ne na gaskiya wa qauluhum maganan su wa'annan mu'attalai qaulu batili sun hadu fala istami'u haqqu ma batili gaskiya bai haɗuwa tare da ƙarya a wuri guda ɗaya duk za a aiki da su mai aiki da ƙarya mai aiki da gaskiya shi isa za ka tausayawa masu cewa za su haɗa shi da sauki da mutum da ya kuna da yake ba za a haɗu ba akwai bambanci wannan ya ce ya tashi miƙe ya ce ƙuhu Allahu ahad a ƙarshe lam yalid wa lam yulad wancan kuma ya miƙe ya ya ɗan Allah jiwa hmm? yanzu ke so <laughs> kun sha duniya tsiri-tsiri fa yana zama shi to ga limani ga kafa kafa yake na kuma samu ba ma shi ma to adara ne shi shi to shi ke nan kai ne na shi magana kai ne babba in karanta kulhu Allahu ahad ka kai karshen lamai ne dole ne yulad kamar ta ake sai kai kuma fasfo sun shi ka karya ba je to karya yake Allah na da ya dan Allah ba zo kai mana gaba zo kai mana gaba kuma a ce an haɗa kanku in dai ba dabbobi ne kuwa? Sai ta ina za mu haɗu da wannan mun da ya zauna a ƙasa ɗaya ga gidan shi can ga gida na nan ga wurin ibada fa can ga wurin ibada na nan ta bakin wancan mu fahimci addini sai mu zama lafiya amma ba mu haɗa kai ba ba za mu iya haɗa kai akan wannan ba idan muka fahimci addini kowa zai na shi amma bai haɗa wurin da bai sa haɗuwa da ya abatar gaskiya da ba su haɗuwa eh. ma ina ba makalan gwanin sai yanzu ma matsalan yadda za mu kashi da gwamnati to inda aka shi da kana transfer zai ce magajira ko kana hidima sa zai tunda abin da muke magana mu ba za mu tashi mu ɗauki magana da mu kai ba kafin gyara sai ka tashi kai da kanka dagewa za ka kai karatu idan ka kai karatu ka je wurin da ka samu ka riƙe ah, za ka yi da za ka yi kana juyawa kana jiya a je a kana sai a ba ka kai kwamishinan ilimi to ran da ka ce kana kwamishinan ilimi ya lahiya lafiya sai ka tura aladai ya rasulu ba za ka je ka gane jama'a ba ba a sami ma ka shirya da sai ka tura wannan sai ka tura wannan ko kuma wata rana kwatsam aka waye gari kai ne ministan ilimi to ka za ka yau amma wannan daga waje shi ya je yau karatu fa inda yau karatu da malaman fa daban ba su hana su kaza lokaci da za ka sai mara yi kaza ka fara kama da wahala idan baka kai martaban haka ba to ka ci gaba da koyarwa har a ɗaliban ka za ka samu wanda zai zama haka to ku muna farin ɗalibin ka zai yawon da ka bari ita ce ka tsaya ne yawon ni a su na dai a yanzu dai ya ake gani mai sauki magana baka zuwa ya yi karatu kuma an yi karatu za mu kara a karanta. a tsakiya yana ƙarshe mu yi karatu mu yi aiki mu karanta to za mu ga gyara na kan za mu gyara na kan in ka tafi gyara yanzu ba inda za ka gyara daga gidan ka sai gaban ka to su ko za su na wancan ma yawa na shaka wannan ma ya samu da san duka ba a gari ana nan ana tafiya shuru ban ba abu ne na farmato ba nan da shekara goma nan da shekara ashirin mu shekara goma za mu duba sakamakon karanta ruwa me ya yi ta haifar shekara hamsin nan gaba to sai ka samu aiki ba abu ne da za a bayyawa a yi ta'adi rana ɗaya gaba kuma maballacin nan yana tsaye da fasashi na kallo wanda ya tare wanda irufa bai ajiye diga fasa rufa ba sannan kuma kace za ka je ka tada ginin a sarari ba ka fiye kuma sannan masu da ya maka ta'adi duk wani mai kokarwa a cikin ku an kashe shi sai aka bar yin dallar ta za ka biyo ka je kace za ka je kai ka je ka gyara wannan ko da awa annabi ba da ka fara ba da taro ya fara yana nan yana nan ɗalibansa ne suka yi karfi suka kawo da suka ko in dai kana keshin addinin musulunci a yanzu ka tsaya kai karatun addini ka tsaya ka koyar kuma ka yi ci da ba dole kai za ka yi ba amma ka kafa inda za a yi in Allah ya yi da sai ga dan karkashin ka kafa da sai da ka dafa wata zan ya girma wasu sun ci har su sake ɗauka su sake dafa a wani wuri to haka amma yanzu a wurin karatu za a faɗi dukkan komai wannan ga yadda yake wannan ga yadda yake kuma aiki ne a gaban kowa sai ya duba ya ga me zai taɓa kafin ya tafi وقول قول فلا يجتمع حق مع باطل بحيث يكون كل منهما إن ذا يكون لدى جكون صحيحا معتقدا إن كانت تنزك غفياني فأبيوا ضدان لا يجتمعان بل قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون باب وني أبو باين قد يهدي بطل يأتي في الدبور a tsaya hu in a tafi da sa ga kama jirgin ke